yanzu haka a jihar taraba an fara musayar kalamai a tsakanin mukaraban gwamnan jihar dan baba suntaye da kuma bangaren mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar su dai mukaraban gwamnan jihar na fa zargin cewa a masa talala na takaita waɗanda za su ke kai masa ziyara lamarin da ko suka ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa sanata emmanuel bawacha dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar taraba ta kudu kuma na gaba gaban komo da gwamnan ya ce don aiwatar da abin da kira yunkurin kwace mulki ne ma yasa yanzu haka aka canja dukkanin jami'an tsaron da ke gadin gwamnan mutum ya ce kala gan ka baka ai hasarin ne ai wannan wanda wannan kuma tsoron mu shine ana iya kofani mutum ga hasarin a kuma kashe shi da yake yayi kokarin ya ya kwace mulki daga wurin gwamnan abin bai yiwu ba ko ya fara matakai da ko zai kai ga kara mu zo mu rasa gwamnan da wannan tsoro mu kai in ya hana mutane zuwa wurin gwamnan wanda mun samu labarin yana cancanta eh, jami'an tsaro wanda suke cikin eh, gidan gwamnan. kuma yana amfani da kuɗi ya bai ma mutane wanda yan wan gwamnan ne ba mu san ko su waye ba amma yan wan gwamnan yana ba su kuɗi to wannan duk matakai ne wanda muna addu'a kuma mun kyautata zato Allah zai masa kariya ma gwamna. To sai dai kuma a martanin da ya mai da mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar ta bakin sakataren yada labaransa Mr. Sule Kefas ya fa musanta wannan zargi. Babu gaskiya cikin wannan magana. Kai ka san cewa shi mukaddashin gwamna yana faɗa so ɗaya so biyu so da yawa cewa His Excellency Governor Baba Dan Suntai mai gidansa ne kuma har yau har gobe yana ba shi sa a zaman shi na mai gidansa to ya zai zo ya zo na ya ce ya sa shi kuma a uh, house arrest wancan magana ne kawai wanda suka ba da wannan press statement din nan ba su a cikin meeting yanzu an je an yi meeting security meeting kai baka a cikin security meeting amma ka ba da press statement press statement din nan ina ka samu labarin mutum ya zo na kaduna bai san abin da yake faruwa a taraba ba yana zaune zaman shi a kaduna ko ya yi sai je fitar da press statement cewa ga abin da yake faruwa a cikin taraba to kagan wannan magana ba gaskiya ciki amma sun ce wai an hana wasu makarabansa yanzu zuwa gidan gwamnati su sun gaya maka haka su aminu jikan din da su wanda aka nada su din sun gaya maka cewa an hana su shiga idan ba su suka in suka ba su gaya maka an hana su shiga ba wato ya nuna cewa wannan magana kagan ba gaskiya ciki to ko me talakawan jihar Taraban ke cewa game da wannan sabar damarwa don samun amsar wannan tambayar na zaga fadar jihar abinda aka yi wa gwamna dan baba mu ya mana dadi don mutum ne da ya mana aiki a kasar nan mun ji dadin abin da ya zo ya samu damuwa ko mutum ne kuma da majalisa ta ce a je a samu guri da ya kamata a ajiye shi ya samu lafiya ya dawo bakin aikin shi don haka mu abin da aka yi na cewa in mutum zai gan shi sai da sanin kanin shi da kwamishinan 'yan sanda to ya mana daɗi. Eh, sunana Yohana abuna nake so ka sani nan shine dan baban nan mutum ne in dan uwanka ne ai ba za ka so a dauke shi ajiyana ta jigulgule da shi da sauransu ba sannan abun da acting gwamna yayi wannan yayi gata ne ba wani abu bane abun da yayin nan daidai ne tun da aka ce kafin ka ganshi sai kaga kane sa baban gida bayan kaga kane sa baban gida sai ka nemi izini daga kwamishinan 'yan sanda kafin nan ya je ofishin acting gwamna wannan ai gata suka mishi ba wani abu bane kada mutane su dinga kama da bambance bambance su ce wannan abun na kaba ba ma san haka Ibrahim Abdul Abdul Aziz sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya. Duniya na ba tun tsoro, duniya ya alƙawari a kwancita, yau in ka ɗauki wannan kama gobe baba sai ta canza shi, duniya na ba mutum tsoro. Allah ka mama bawonka, Allah ka biya ta, to ka kyautata al'amun rana.